lamarin nata dai yana da haske saboda kasan yadda take ita ba kamar sauran democrats ba ne ba kamar sauran wanda suka saya takarar abin nan zaben ba ne saboda ita tsaka take ka gane hmm. akwai wanda suke hannun hagu sosai sosai hmm. cikin democrats wanda ya zama da progressives kenan Mm. wanda ya zama na suna yaƙi ga abin nan tutukan kiwon lafiyan ah, amerikawa da kuma na talauci amma ita da ya zama na upstate new york ta fito tsaka take so ina ji ita oh, ba ta nan ba ta nan tana eh, sassaucin ra'ayi haka ne haka ne to ina ji ina watakila ita tana da chance kenan watakila ah, saboda wannan abin na tsakin da take a wannan wakila ya bata wani chance fiye da su sauran wayanda suka fito a kodama. Ko da yake ba ita kadai ce mace da take neman wannan mukamin ba. Haka ne. To da yake ita ce mace ta farko da ta fito ta bayyana sha'awarta. Kana ganin akwai alamar jam'iyyar Democrat za ta tsayar da mace kamar yadda ta tsayar da Hillary Clinton a wancan zaben? ko da ke ita hillary clinton kasan ita kayan da ke kanta na da yawa a wannan lokacin kuma akwai abin nan laifuka da yawa tare da ita ka gane na yi man ce ma akwai dauɗa tare da ita to kaga wannan kamar yadda obama yake da suka shiga senate bai jima ba don haka ba wani dauɗa haka da yawa tare da su to ina ji illa take da chance kenan ko da ai kamar na ka faɗa kamin ita fa akwai elizabeth warren wannan ma ita yanzu ta tafi a duk cikin matan da suka fito da mazan ma duka ta fi su dukansu shahara kuma na ji in ma ana batun wanda ke da chance sosai sosai she Elizabeth Warren akwai kuma Marian Williamson akwai mata da ga kuma Kamala Harris ita wannan baka da ta fito San Francisco ga Tulsi Gabbard wanda ta fito Hawaii suna nan dai da yawa mata da yawa da su ma suke cikin wannan field din amma ni dai ina jin saboda kamar yadda faɗa farko yadda take tsaka ba tana can bangaren ba tana left ba ne ko tana right ne to ina jin ra'ayinta ina jin ya kamsu da mutane da yawa cikin democrats To yanda mata suka yunkuri suna fitowa neman wannan mukami na takarar shugabancin ƙasar nan, Amerika ta shirya amincewa da shugabancin mace kuwa? <laughs> Ah, ai takarar zaben da aka yi 2016 mu duka mu sai muna zaton muna jin kamar amerika ta shirya amerika ta yi radi da mace ta yi jagoran amerika amma da wuri ya wuri kaga bayan abin ya kasance don ba wanda ya zaci kamar trump ya shugabancin amerika amma ga abin da ya kasance to abin ina jin wannan yana nuna mana cewa amerika wallahi tallahi ba ta yi shiri ta bari mace ta jagoranta ba ni dai ina gani haka abin da yasa nake ganin matan zai musu wuya kwarai kwarai da gaske kenan don kaga matsalar da kenan sosai wannan zaben da aka yi 2016 yawancin mata ko da ke ba most of the percentage ba amma a good percentage mata sun jefa mu Trump kaga problem din kenan don wasu matan da kansu ma ba sa son mace ta jagoran america amma inda kamar mata sun fito suka yawancinsu suka support uh, uh, hillary ai da hillary da ita za ta ci wannan abin nan abin da aka yi don haka har yanzu dai ina jin da saura saura kaga baki kaga mace obama allah ya yi shi ke kuma obama yadda hankalin shi yake mutum ne da ya zama na gaya nan ko ya za ka yi da shi ubangiji ya zaɓe shi ne amma ba da wannan ba da yi wuya don zaka bayan shi a jima ba a samu baki ba ko a samu mace. To yadda mata suka fito ta bangaren Democrat dinnan ina makomar wannan jam'iyyar da mata suke kokarin su shugabance ta alhali ko kila Amerika ba ta yi shirya karban shugaba mace ba. Ba mu yamma abin da zai kasance gaba. Warkila saboda shi ma wannan shugaban da abubuwan da ake ma mata duk duniya da sauransu watakila kamin 2020 ah, sabon shekarar za mu shigo watakila ra'ayi kuma ya canza. amma ina jin ai duk abin da zaka samu kana matsawa ne ko mm. kana kwankwasawa ne ka dinga yi kenan ka dinga yi kenan har ka samu nasara to ina jin yadda matan nan suka zaburo yanzu haka warkila kuma samu nasara kuma 七的情。